بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر شاهدوا قوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 26 ga watan Oktoba 1996 a Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Abu Abdurrahman ya ce as-sadisu mutum na shida da shari'ar musulunci ta shar'anta a yi mishi sallah idan ya mutu man dufina qabla an yusalla alaihi mutumin da aka rufe shi kafin a yi mishi sallah to ya halatta daga baya a je a tsaya akan kabarin shi a yi mishi sallar gawa aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd ko kuma wasu sun sami mishi sallar gawa amma wasu ba su sami damar yi mishi ba to kamar yadda za mu ji ya halatta a je waɗanda ba su sami damar yi mai sallah ba su je su yi mishi amma da sharaɗin idan daga cikinsu akwai limamin musulmi amma idan babban limamin musulmi ya samu halartar sallar gawawwa ne to daga baya jama'a wasu ba su samu damar sallar ba a wannan hali su ba sai sun yi mishi ba amma jama'ar musulmi sun yi wa na sallah a lokacin liman babba baya nan to in ya zo daga baya ya halatta mishi ya tattara wasu waɗanda ba su samu dama ba sai su je sai su yi mishi sallah ɗin fa yusalluna alaihi fi qabrihi sai su je su tsaya a kabarin shi sai su yi mai sallah ba wai hawa kan kabarin za su yi ba za su tasa kabarin a gaba ne sai su ainihin yi mishi sallah على أن يكون الإمام في السورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه أما أتكن سورة تبيو إتتي أو صلى عليه بعضهم دون بعض إن wasu sun samu dama yi mai sallah wasu ba su samu dama yi ba to ya zama da liman a ciki amma an babu liman to bai halatta wasu kuma su tafi su ce za su sake mishi sallah ta biyu a makabarta ba wa fi zalika ahadith akwai hadisai waɗanda suka zo akan haka al-awwal hadisi na farko an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi, ƙala ya ce, Mata rajulun wa kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ya uduhu, wani mutum ya kasance bai da lafiya kuma annabi yana zuwa gaishe shi, to sai ya rasu, fadafanuhu billaili, sai sahabbai suka je suka rufe wannan mutum da daddare, ashe wannan ya nuna mana ya halatta a rufe mutum da daddare kenan. To, ko da za a amfani da fitulun kwai ko torchlight ko makamantansu ya halatta. falamma asbaha a'lamuhu da gari ya waye sai suka shaida wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wani ya rasu amma mun ga dare yayi sai ba mu tashe ka ba muka je muka rufe shi fa qala annabi yace ma mana akum an tu'limuni me ya hana ku kun sanashe ni da cewa wani ya rasu din a wannan dare qalu sai suka ce kana lailu ai dare yayi ne wa kanatiz zuluma kuma akwai duhu fakarihina an nashqa alayka sai muka kyamaci kada mu tsananta maka sahabbai kenan yadda manzon Allah yake jin tausayin su kwatankwacin haka su ma suna tausayawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fa ata qabrahu sai annabi ya je kabarin wannan mutum fa salla alaihi sai ya mishi salla qala abdullahi dan abbas ya ce fa ammana sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana limanci wa saffana khalfahu kuma annabi ya sa muka sahu a bayan shi an gane wasaffana khalfahu ya sa muka yi sahu a bayan shi ba wasafna ba kamar yadda muka karanta ran nan kuskuren bugu ne ya faru wa ana fihim abdullahi dan abbas ya ce ni ina cikin su ashe yaro karami ma ana yin sallar gawa tare da shi wa kabbara arba'an annabi ya wannan mutum kabbara guda hudu ta sallar gawa din أخرجه البخاري الإمام البخاري في تدوى حديثي أتكن جزء إن أكو شافي نتسا إند أيزو أتسا إند بيو وابن ماجة الإمام ابن ماجة أتكن مجلد نفرقو شافي نتلي هدد ستين شدا والسياق له وأن لفظ إند أكا كاونا ابن ماجة ني هكا قائدة تكور مالما حديثي كودا بخاري يفتر دا حديثي وان مالمي يفتر kai malamin da zaka ruwaito hadisin sai ka dubi wannan lafazi yafi saukin fahimta ga waɗanda zaka kawowa tare da cewa Bukhari shine asafu min Ibn Maja yafi Ibn Maja inganci amma lafazin da ya zo da shi mai yiwuwa ba zai warware matsalar da ake so ba sai Albani ya kawo lafazin Ibn Maja amma ya nuna maka Bukhari ma ya fitar da kwatankwacin lafazin wannan din warawahu muslimun muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida mukhtasaran a takaice bai kawo shi da cikakkiyar riwaya haka ba wakaza nasa'i haka al-imam nasai ya ruwaito shi shi ma a takaice shine abin da yake nufi da wakaza nasa'i ai wakaza rawahu nasa'i mukhtasaran haka nasa'i ma ya ruwaito shi a takaice a cikin mujalladi na farko shafi na 284 wa tirmidhi haka tirmidhi ma ya ruwaito wannan hadisi a takaice a cikin mujalladi na biyu shafi na 148 wa ibn al-jarud da ibn al-jarud fil muntaqa a cikin littafin shi mai suna al-muntaqa a cikin shafi na 266 والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكم مجلدين أكو شافينا أربعين ده بيار ده كما شافينا أربعين ده شدا وانا واوني باين ياسا عينهن صفحة خمسة وأربعين سيكم يسا وا ده كما شافينا كذا والطيالسي ده أبو داود الطيالسي ألم بحديثي ندبو بيو ده دليشي ده تمانين ده بقوي وأحمد ده الإمام أحمد رقم yace lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu da kuma dubu ɗaya da ɗari biyu a da dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da hudu da dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da hudu wa ziyadatul ula lahum dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da hudu to yace da kuma dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da hudu wa ziyadatul ula lahum ƙari na farko ɗin nan da aka samu duk waɗannan malamai ainihin sun yi wannan ƙari wanne ne ƙari na farko shine da yake ƙala fa ammana wa saffana khalfahu ita ce ziyada ta al'ula walil bukhari fi riwayatin al-imam al-bukhari ma yayi wannan ƙari a wata riwaya tashi a cikin juz'i na uku shafi na ɗari ɗaya da arba'in da shida da shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da tara wa ziyadatanil akhiratani ƙari ɗin nan guda biyu na ƙarshe shine wa ana fihim da wa kabbara arba'an lahu bukhari yayo wannan riwaya walil baihaqi baihaqi ma yayo ta wali muslim wan nasa'i al akhira da muslim da nasa'i su kuma sun yi ƙarin ainihin ta ƙarshe ɗin cewa wa kabbara arba'an kaji hadisi na farko wanda ke nuna idan aka rufe mutum ko da an yi mai sallah amma babban limami bai yi mishi sallah ba limamin musulmi babba to ya halatta liman ya kwashi wasu jama'a da su ma ba su samu damar yi mishi sallah ba su je su tsaya a kabarin wannan mutum su yi mai sallah dalili kaji an kawo maka daga annabi sallallahu alaihi wasallam الثاني حديثي نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه daga أبو هريرة الله يقارى مش يردا أن امرأة سوداء كانت تقم تقم abu huraira ya ce wata mace bakar fata ta kasance ta kummu tana sharar masallaci shine ma'anar ta kummu tana cira alƙumma alƙumama datti na masallaci da 'yan tsinkaye da abin nan wa fi riwayatin a wata riwaya taltaqitul khiraqa tana tsintsince 'yan tsimmokarai wal idana da tsinkaye da 'yan itatuwa waɗanda suka faɗi a masallaci ba wai sallar idi guda biyu ba al'idan ba tasniya ce ta idu ba da tasniya ce ta idu a nan ya zo a mafa'ulu bihi ne domin ya ce taltaqitu alkhiraqa wal idan da a ce idi guda biyu ne sai ce al'idaini sai ya zama taltaqitu fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammatin zahiratin على آخره لتجرده من النواسب والجوازم وفاعله ضمير مستتر تقديره هي أي المرأة السوداء الخرق مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره والواو واو الأطف والإيدان مفعول به الثاني أو تقول وهو معطوف على ما قبله duk yadda kai ɗayan waɗannan biyu ya inganta to don haka al'idani jam'i ne na ud udu ud tsinke ko ice to me jam'in shi sai ka ce al'idan shi ne jam'in shi ba ta suniya kenan ba an fahimci wannan da idi ne guda biyu da idi ne guda biyu babbar sallah da karama sai zama al'idai ne anan don zai zo a maf'ulu bihi ne to amma idan ya zo a maf'ulu bihi anan a idai ne to kuma me ma'anar shi ba ma'anar shi kenan idai ne ba ba idai ne ba idi ake nufi ba wannan ne mana tambihi ne don ana samun wasu sakarkaru suna karambani suna ɗiban waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama suna zuwa suna lalata ma'anarsu dan kawai wai su ɓata shari'ar da ma'aiki ya zo da ita sai ga mutum ya ji ya ɗauki littafin bulogil maram sai ce ai gashi malik ibn al-huwairis ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yajlisu fi witrin min salatihi sai ce ai gashi annabi ya kasance yana zama a sallar shi ta witiri wai a sallar witiri annabi ke jilfatul istiraha ma ajhalu minka wani jahilci ya wuce wannan sallar witiri ba raka ɗaya ce ake a ƙasar nan ba misali in haka ne to sallar witiri ya ba a jilfatul istiraha a cikin ta wai mutum yana son ya nuna ai jilfatul istiraha ba ta ne a cikin sallar farilla wai sai ce wai witirin min salatihi wai ana nufin wai a sallar witiri wannan kwata kwata ya nuna bai san addini ba bai san maganin wannan a saka shi a cikin yan aji daya masu alifun bil fatahataini an din nan kamata ya faro karatu from the beginning mun fahimci wannan da kyau ko amma kana yajlisu fi witrin min salatihi ai gashi aka ce fi witrin min salatihi gashi min salatihi annabi ya kasance yana zama a raka'o'in da suke ɗaya uku daga cikin sallashi mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka waɗannan wurare shi yasa muke musu tambihi dan haka wajibi ne in zaka karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka iya li'irabi ina ƙara tabbatar mana da wannan dan mu fahimci in ba haka ba ba za ka taɓa iya fassara hadisan annabi daidai ba gashi nan ya ce al'idani jam'i ne kuma jam'i ne na ud kuma inda za ka zo wata ran a cikin larabci sai ka ji al'idani al'idani idi kuma guda biyu a nan shi kuma musanna ne don ƙa'ida al-musanna turfa'u bil alif wa tunsabu bil ya'i al-maftuhu ma qablahu aw al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha al'idani saboda haka sai ka ce ja'a waladani ja'a waladani alwaladani fa'ilun marfu'un bil alif limaza li'annahu ismu musanna والنون لجبر الوهن إنما زيدت حتى لا يستثقل عليك في اللسان wannan nunun kawai an ɗora ta ne don ta zama don ka samu sauƙin faɗarta in ka zo amma alif ɗin shi ne na tasniya ɗin haka kuma da zaka ce ra'aitu alwaladaini alwaladaini anan ya zama maf'ulu bihi mansubun bilya'i saboda suna ne na tasniya an fahimci wannan da kyau ko to don haka wannan mata taltaqitul khiraqa wal idan ta kasance tana tsince tsummokarai da tsinkaye min al masjid daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan kuma da yace min al masjidi al masjidi anan al alif wal lam anan wannan alif wal lam da yace min al masjidi kowane masallaci take nufi wannan alif da lam din ya saba wa alif da lam da ya zo a wal asri innal insana kuma wancan innal insana listighraqi jinsil insan duk inda mutum yake yayi asara sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira yayi wasiya da hakuri mun fahimta wannan alif da lam listighraqil jins amma wannan alif da lam yace minal masjid lil ahadi zihni sai wanda ya san masallacin da abu huraira yake magana zai fahimci wannan masallaci ne shine almasjidin nabawi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane akwai inda alif wallam kuma zai zo al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma alif wallam anan shi kuma lil ahadil huduri ba wanda ya san wannan rana da Allah yake magana al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika sa muku addinin ku ba wanda ya san kowace rana ce ake magana illa man hadara zakal yau sai wanda ya ke a wannan ranar sai kuma wanda wanda ya halarci wannan ranar ya bashi labari mun fahimta kaga alif da lam alif da lam alif da lam kowanne amma da ma'anar shi shi yasa ka sheka da gudu ka je ka sauken rawanin malanta ka je ka koyi karatu in ba haka ba wallahi kunyar duniya da lahira ta kan maka duk buge-bugenka baki ɗaya a banza za ka yi famatat wannan mace sai Allah ya mata rasuwa fa faqada annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya saba yana ganin ta tana share masallaci annabi sai ya neme ta sai bai ganta ba fa sa'ala anha ba'da ayyamin bayan wasu yan kwanaki sai annabi ya tambaya ina wance take ne ashe yana daga cikin abubuwan da ake so kai shugaba ka rinka in baka ga wani baka bincika haka annabi Suleiman da ya bincika bai ga alhuda-huda ba sai ya tambaya maliya la'ar alhuda-huda yaya aka yi banga alhuda-huda ba ashe kai yallaɓai wajibi ka rinka kewayawa anguwanni yaya wanafa yaya kaza dole kana bincikar al'ummaka li'annaka mas'ulun anhu za a tambaye ka akan su faƙila lahu sai aka ce da shi innaha matat ai ta rasu ne faƙala sai annabi ya ce, Halla kuntum azantumuni, me ya hana ba ku sanar da ni ba lokacin da ta rasu ɗin, kalu sai suka ce matat minan laili, ai da daddare ta mutu, wa dufinat kuma aka rufe ta a wannan daren, wa karihina an nuki zaka, muka kyamaci kuma mu tashe ka daga bacci, kala, annabi mai riwaya, abu huraira kenan ya ce, faka annahum saggaru amraha. kamar sun kankantar da al'amarinta suna ga haba don wannan bakan mace ma yaushe za a je a tashi annabi Muhammadu bacci ya zo ya mata sallah su ba su dauke ta a bakin komai ba ka san hakan rayuwa take mun fahimci wannan ko fa qala sai annabi ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mini kabarinta fa dalluhu sai suka nuna mishi kabarin fa ata qabraha fa salla alaiha annabi ya je kabarinta ya mata sallah dama bahaushe ya ce rabon kwado baya hawa sama da daddare din nan Allah ya sa ba za a yi mata sallar ba su suna ganin haba dan wannan ma sai an ji an tashi annabi da gari ya waye din kuma tun da rabanta ne wannan sallar ta annabi sai da annabi ya lalubi inda kabarin ta yake je tsaya mata wannan sallar mahallin shahid kenan thumma qala sa'annan sai yace qala sabitun sabitu ahadu riwatil hadis ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi sai yace inda zaka a wannan lokacin au fi hadisin akhar ko dai a cikin wani hadisin daban aka samu annabi ya faɗi wannan maganar ko kuma a cikin wannan hadisin ne da annabi ya bayan ya mata sallar kuma ya faɗi wannan maganar kun ji abu na farko kenan game da wannan magana da za a zo a karanta wasu kuma ma malamai suka ce ba wai maganar annabi ba ce wannan da za a zo a karanta maganar shi sabitu ce bayan da ya ce fa'ata qabraha fa salla alaiha sai annabi ya je kabarinta sannan sai ya mata sallah wasu sai suka ce sai sabitu ya ce inna hadhihi alqubura wasu kuma suka ce sai annabi ya ce to amma za mu zo za mu ji Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai tabbatar mana da menene daidai insha Allah shin wannan ƙari marfu'i ne ko kuwa mauqufi ne ko kuwa ma mudraj ne ma'ana maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ce ko kuwa maganar sahabi ce ko kuwa magana ce wadda wani daga cikin masu riwaya kamar shi sabitu kawai ya shigar da ita cikin ainihin hadisin to a takaicen takaitawa a nan dan ka fahimta sai mu ce da kai sai annabi ya ce inna hadhihi alqubura lallai waɗannan kaburbuka mamlu'atun suna cike zulmatan ala ahliha suna cike da duhu ga masu su wannan makabarta da aka je aka binne wannan mace suna cike da duhu duhun mai duhun azabar kabari amma sai annabi ya ce wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alaihim amma Allah mai buwaya da ɗaukaka zai haskaka musu kabarinsu saboda sallar da ni manzon Allah nayi alaihim gare su ashe sallar ba ita kaɗai aka yi wa ba tunda a cikin sallar gawa addu'a tana shigowa sauran matattu اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا kowa ya shiga anan shi yasa duk wani lafazin addu'a sallar gawa kai wurgi da shi ka ɗauki na annabi in ba haka ba asara ta kan maka wallahi duk abin da kake so duk wata duk wani kunzuma addu'a da zaka yi annabi ya kawo wanda yake daidai da yadda Allah yake so suwana da suwana ka ban musu nasu ya ishe mu أخرجه البخاري الإمام البخاري في تدوانا حديثي أتكن جزء إنا فرقو شافي نتري هود دا تلاتين دا تقوس دا شافي نتري هود دا تلاتين دا ترى دا شافي نتري هود دا أربعين دا جزء إنا أكو شافي نتري دا همسين دا ترى ومسلم دا مسلم أتكن جزء إنا أكو شافي نهمسين دا شدا وأبو داودا دا أبو داودا أتكن جزء إنا بيو شافي نستين دا تقوس wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na farko shafi na 465 wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 47 was siyaqu lahumma wannan lafazin da aka kawo anan na al imam al baihaqi ne da ibn majah li anna dhamira fi al qa'idati al arabiyya ya'udu ila aqrab al ismi an gane duk bayan ya faɗi wane da wane da wane suka fitar da shi karshe sai ya ce da ibnu maja da bai haƙi sai ya ce wasiyaq wannan lafazin da muka kawo lahuma nasu ne su biyan su suwa su bai haƙi da ibnu maja to akwai abin da yasa albani ya fifita riwayar bai haƙi da ibnu maja akan riwayar bukhari da muslim da abu dauda zai zo ya gaya maka والطيالسي الإمام الطيالسي ما يفتر دوانا حديثي أتكلم لمبا حديثي ندبو بيو دا دليه دا أربعين دا شدا وأحمد دا الإمام أحمد أتكلم مجلدي نبيو شافي ندري أكو دا همسن دا أكو دا شافي ندري أكو دا تمانين دا تقوس دا شافي ندري هود دا شدا من طريق ثابت البناني تهنيا ثابت البناني عن أبي رافع دا أبي رافع عنه شيكما أبي رافع عنه دا أبي هريرة الله يقارى مسير ده. albani ya ce wa inna ma asartu siyaqal mazkura abin da yasa na zaɓi wannan lafazi wanda na faɗa lafazin wa na ibnu maja da bai haƙi ko li'anna rawiyahu domin malamin da ya ruwaito wannan lafazi lam yataraddad fi anna almayyita imra'atun bai yi shakka ba akan cewa mamacin mace ce bainama taraddada rawi inda al-akharina fi kaunihi imra'atan aw rajulan a lokacin da sauran riwayoyin da suka zo a Bukhari da Muslim da Abu Dawuda mai riwayar a nan ya yi shakka cewa ko dai namiji ne ya rasu ko mace ko an fahimta a riwayar Bukhari da Muslim da Abu Dawuda mai riwayar su yana shakkar shin namiji ne ya rasu ko mace amma riwayar Ibn Maja da Baihaqi mai riwayar sai ya yanke cewa kai tsaye mace ce kaga shi baya shakka mun fahimci wannan to a ka'ida cikin ilimin usulul fiqh kamar yadda za mu ji al yaqinu muqaddamun ala shak wani da wani makarantar su daya malamin su daya sun ruwaito hadisi guda ɗaya a wurin malamin su wani yazo ya ce ina jin dai malam ya ce mace ko namiji wani kuma ya ce kai tsaye malam ya ce mace riwayar wanda za a ɗauka shine wanda ya ce mace kai tsaye domin shi babu shakka a tashi riwayar wancan ku akwai shakka mun fahimta ko sai yake cewa wa shakku fihi min sabitin shakkar da ta zo a cikin riwayar lafazin bukhari da muslim da abu dauda mai yiwa sabit ne ya yi ta aw min abi rafi'in ko kuma abi rafi almajirin abu huraira kama jazama bihi al-hafiz ibn hajar kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya yanke hukunci kai tsaye yace ko dai sabitu ne ko abi rafi wa tarajjaha indana albani yace mu kuwa abin da ya tabbata a wurin mu annahum ra'atun cewa mace ce min wujuhin saboda wasu dalilai ga su ma'ana menene yasa wacce riwaya ta Bukhari da wacce riwaya ta Muslim da wacce riwaya ta Abu Dawuda Albani ya ajiye ta gefe guda ya ɗauko lafazin riwayar Ibn Majah da Baihaqi saboda wasu dalilai ga su al-awwal annal yaqina muqaddamun ala shakki wannan ka'ida ce a cikin ilimin usulul fiqh ka rike ta idan baka rike wannan ba za ka yi ta samun abubuwa suna cuɗe maka shi yasa ilimin da ake cewa kowanne fa sai ka yi wayan aka a ce maka wai ka koyi karatun sallah kawai karatun sallah inda za ka koyi karatun sallah aika duk wannan karatun sallah ne ake yi karatun sallah yana da yawa amma su mutanen kasar mun an ce karatun sallah in mutum ya iya fatiha ya iya kulliya ya iya sabbe ya iya alamtar kaifa zuwa ƙasa shikenan har limamin tarawihi ma wai za a iya nada shi mun fahimta to al-yaqinu muqaddamun ala shakki waccan riwaya babu shakka a cikinta kafa'an ya ce mace ce abu huraira ya ce mun waɗannan almajiran abu huraira su kuma suka ce ni kuma ina shakka ko dai abu huraira ya ce mace ko ya ce namiji wancan kwa ɗalibi kai tsaye ce abu huraira ya ce mace sai a ce to kai da ke shakka a je magana ka bar mu ɗau wanda babu shakka a cikin tashi ai wannan matsala kowa ma zai fahimce ta da wuri asani dalili na biyu da yasa muka tabbatar da riwayar cewa mace ce anna fi riwayatin lil bukhari akwai a cikin wata riwaya ta bukhari banda wannan da ake magana bilafzi da lafazin cewa anna ra'atan aw rajulan lallai wata mace ko wani mutum kanat taqummul masjid ta kasance tana sharar masallaci sai mai riwaya ya ce wala urahu illa imra'atan amma ni ma ina ganin dai mace ce sai albani ya ce fakat tarajjaha inda rawi annahum ra'atun shi kan shi kaga mai riwaya a wannan lafazin ya karkata cewa mace ce ko to kaji dalili na biyu da yasa albani ya karkata akan cewa mace ce wannan ya nuna maka duk waɗannan littafan albani ya gama karance su kai kana nan baka sauke risala ba za ka mutu da bakin ciki Allah ya kiyaye as-salisu na uku innal hadisa warada min tariqin ukhra yace ai wannan hadisi ma ya zo ta wata hanyar daban an abi huraira daga abi huraira walam ya shukka rawi fiha wannan mai riwaya bai shakka ba walabzu ha ga lafazin wannan riwaya yace faqad annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam imra'atan sauda'a annabi ya nemi wata mace baka ya neme ta wadda take mishi sharan masallaci ya neme ta bai ganta ba kanat taltaqitu al-khiraqa wal idana ta kasance tana tsince yan tsummokarai al-khiraq da kuma al'idan ‘yan tsinkaye ko kuma itatuwa da dattin masallaci min masjid na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi ya ce aina fulanatu ina wance kalu sai suka ce mata ai ta rasu kaga wannan mai riwayar shi ma ɗalibin abu huraira ne bai kawo shakka ba to an samu ɗalibi ɗaya kenan ya kawo shakka shin sai a tabbatar da riwayar ɗalibi ɗaya wadda take ga shakka a ciki a tunkuɗa riwayar ɗalibai biyu waɗanda babu shakka kuma dukkansu kowanne matsayin shi a ƙarfin hadda duk daidai wa daida ne wannan siqatun sabt wannan siqatun sabt wannan siqatun sabt siqatun sabt guda ɗaya sai shakka siqatun sabt guda biyu sai zama babu shakka a riwayar su labudda an tuqaddam dole a gabatar da ita wa zakara al haditha hakaza yace haka yadda ka ji wannan a wa zakara al haditha hakaza wa dhikru al hadithi hakaza saqahu al-baihaqi yace yadda kaji an ambaci wannan hadisi haka dinnan to haka al-baihaqi ma ya kawo shi a cikin mujalladi na biyu a cikin sunan kubra shafi na 440 da kuma mujalladi na biyu shafi na 80 da biyu kaga wannan ya nuna duk littafin da albani ya tasa cikin waɗannan littattafai na hadisi sai ya gama bincike littattafan tun daga farko har ƙarshe ya gano hadisan da suka yi magana akan wannan matsalar tashi sannan ya fita ma'ana duk waɗannan littafan da yake kawo maka hujja ba wai fihi rasa ya buɗo kawai can content na ƙarshe ɗin nan ya dubo babin kaza ya zo a'a karatun littafin yake minal jilda ilal jilda daga bango har bango ya je zakulo maka duk gaba ɗaya shi yasa sai ka ji ya bugi kirji a duniyar hadisi ya ce wannan hadisin babu shi kwata kwata kuma duk ka je ka gama yawon ka ka dawo kai ma ka zo ka yadda mun fahimta ko an fahimci wannan da kyau duk inda za ka je ka dawo ya riga ya karance littafin to ya gano wannan hadisi akwai shi a wuri kaza wannan hadisi an sake maimaita shi a cikin mujalladi kaza wannan hadisi an sake maimaita shi a wuri kaza wannan hadisi an sake maimaita shi a wuri kaza sai tattaro maka shi inda za ka fahimci wannan dubi ya ce bai haƙi ya rawaito sai ya ce mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in daidai sai kuma ya sake cewa da kuma mujalladi na hudu shafi na talatin da biyu kaga ba a cikin mujalladi ɗaya ba ne to shi yasa wallahi ka tashi kai karatu min tariqil ala bin abdurrahman ta hanyar al'ala dan abdurrahman an abihi daga mahaifin shi shi kuma mahaifin ainihin al'ala dan abdurrahman din anhu daga shi abu huraira Allah ya shirye da mu wa haka ba akhrajahu ibn khuzaima albani yace haka ibn khuzaima ma ya fitar da wannan hadisi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih kama fil fath kamar yadda yazo a cikin fathul bari to me yasa albani bai koma ibn khuzaima din ya duba ba yace kama fil fath ai da sai yadda yake a al'adar shi ko yace ya zo cikin ibn khuzaima juz'i kaza shafi kaza ko to amma abinda albani yake maka nuni shine wannan ibnu khuzaima wannan ibnu khuzaima din daidai inda wannan magana take yanzu ya bace a duniya amma a zamanin ibnu hajar akwai shi amma a yanzu ibnu khuzaima kashin mafi yawa daga cikin shi ya bace sai dan kaɗan ne daga farkon shi babin tsarki zuwa babin hajji kawai abin da ke hannun mutane kenan yanzu shi yasa aka buga shi yan siri-siri haka juz'i hudu aka samu wani almajirin albani al'azumi ya yi shar'i ya ainihin ta'alikin shi albani kuma ya duba mishi zaka ga wajen takhriji din in albani ya gyara ɗalibin na sai ga ya sa nunun haka wai yana nufin nasiruddini mun fahimta to wannan daidai inda wannan hadisin yake a cikin ibnu khuzaima din babu shi yanzu a duniya an neme shi an rasa to amma a zamanin ibnu hajar shi yana da shi to amma yanzu an nema an rasa to ya aka yi mafi yawancin wasu littattafan mu suna kasashen faransa da kasashen ingila da kasashen holland na musulunci tura mulkin mallaka da suka zo duk kasar da suka je sai su duba waye babban malami na musulunci a kasar ina littattafan shi gaba ɗaya sai su kwashe sai su tafi da su an fahimta shi yasa yanzu littattafanmu da ke kasashen ingila da kasashen faransa da kasashen da suka yi mulkin mallaka allah ya yawa da su mun fahimci wannan da kyau ko akwai wani littafi na abu amrin dani alwaqf wal ibtida wannan littafi alwaqf wal ibtida an neme shi an rasa a duniyar ilimi amma malaman da suka wuce shekara 700 shekara 800 suna kafa hujja da shi to ashe akwai shi a lokacin to amma yanzu yana ina ba a san inda yake ba sai wani matashi da ya tashi zai ainihin nemi hutun shi irin hutu da ake nema na shekara daga cikin salafiya na ƙasar sham sai ya ainihin ce zai yi hutun shi a ƙasar faransa ashe ya samu labarin wannan littafi yana can ƙasar faransa ne amma kuma an hana ka je ka ɗauko shi ka zo ka kwafe shi ko kai photostat ɗin shi to shi kenan sai ya je da 'yan rediyon shi 'yar karama haka ta aljihu sai ya shiga ɗakin da wannan makhatut ɗin yake ɗakin da rubutun hannun na wannan littafin yake sai je sai buɗe makhatut ɗin rubutun hannun sai ya fara karanta bismillahir rahmanir rahim yana karanta a hankali a hankali sai ya cika kasar guda kamar 60 ko 90 sai ya fito da kasar ɗin shi da rikodar shi sai ya dawo masaukin shi sai ya zo yana saurari yana rubuta yana rubuta yana rubuta da haka ya kwafo mana littafin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna da haka ya kwafo littafin da ya kwafo shi ya gama hutun shi sai ya dawo can kasar sham ya zo ya ta hakikin littafin ya buga shi shikenan aka haɗa shi ni ina da littafin a ɗaki alhamdulillahi rabbil alamin wal fadlu lillahi wahda Allah ya shiryar da mu to kun ji abin da yasa kenan albani ba damar ya ce ibnu khuzaima a wuri kaza babin jana'iza na ibnu khuzaima yanzu ba a san inda yake ba da iyakar babin hajji ne kawai babin hajji ma bai karasa duka ba to ya bata saura amma malamai suna nan suna neman shi in Allah so sai an kwakulo shi yanzu haka wani yana can ya gaji kofin shi fiye da shekaru aru aru yana can shi ba malami bane bai damu ba shine yace wa haka ba akhraja ibn majah ay ibn khuzaima fi sahihihi kama fil fatah wa ziyadatu al ula lil baihaqi wa ibn khuzaima yace kari na farko din nan da aka samu to wannan ƙari ya zo a cikin riwayar baihaqi da ibnu kuzaima ƙarin da ainihin yake nuni gare shi shine to annan kuma albani ya canza wani tsari da ya taho da shi daga farkon ahkamul jana'iz daga farkon ahkamul jana'iz muka ce in ka ga yayi kausi mai doro wanda ya kwana haka to yana nufin riwaya in ka ga yayi kausi mai kwana sama da ƙasa nan kuma yana nufin ziyada to amma anan ya yi ƙausi mai doro ɗin ne da mai kwana ɗin da kuma nufin dukkansu ziyadat ne inda ya bambance shi ne inda yake riwaya sai ya fito ƙarara ya ce wa fi riwayatin to duk inda ya sa shi a cikin ƙausi ɗin nan bai ce wa fi riwayatin ba yana nufin ziyada ce don haka sai ya ce wa ziyadatul ula lil bayhaqi wa ibn quzaima ziyada ta farko ita ce qalu mata min al-layli wa dufinat wa karihina an nuqidaka ita ce ziyada ta farko to ibn khuzaima da bai haƙi suka yi ta wa shatruha al-awwal li ahmad rabinta na farko to a cikin riwaya ahmad aka samu ina ne rabinta na farko qalu matat min al-layli wa dufinat shine rabinta na farko mun gane wannan ko wasaniya li muslim wal baihaqi fi riwayatin riwaya ta biyu kuma an samo ta daga imamu muslim ai ziyada ta biyu daga imamu muslim da baihaqi bai haƙi a cikin wata riwaya tashi ba dukkan riwayoyin shi ba ziyada ta biyu kuma ita ce qala faka annahum saggaru amraha fa qala dulluni ala qabriha fadalluhu ita ce ainihin ziyada ta biyu mun gane wannan ko walil bukhari ma'anaha bukhari ma yayo riwaya ma'anar ta shiganta wali abi dawuda abi dawuda shi kuma yayo ainihin irin wannan riwaya wal musnadaini yace musnadaini yana nufin musnad na Imam Ahmad da musnad na Abu Dawud at-Tayalisi ash-shatr as-sani minha kashi na biyu na wannan riwaya ziyada ta biyu wanne ne kashi na biyu inda yake cewa dinnan faqala dulluni ala qabriha shine bangare na biyu na ainihin wannan ziyada ta biyu sai yace wa ziyadatu salisa lil bayhaqi ƙari na uku ɗin nan ta bai haƙi ne to wanne ne ƙari na uku shine fa'ata qabraha fa salla alaiha shine ƙari na uku sa'annan yace warrabi alahu ziyada ta hudu shi ma wannan wannan ziyadar ita ma yace lahu ta bai haƙi ce fi riwayatin a wata riwaya wali muslimin haka muslim ma yayi wannan ziyada wa kaza ahmad haka ainihin al-imamu ahmad to wacce ce ziyada ta hudu ita ce inda yake cewa qala sabitun ahadu riwatil hadisi ita ce ainihin ziyada ta hudu sai yake cewa wa indahu az-ziyadatu min qawli sabitin al-imamu ahmad yayo ziyada daga ainihin magana nan ta ainihin cewa قال ثابت إن عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور إلى آخر الحديث دون أن سامو أتكر رواية أحمد وهي عند البيهقي أيضا هروي وما بيهقي يا أينه يوانا زيادة wannan takhriji ne yake maka takhriji da qiq al-ilmi ka san har takhriji sai an koya maka yadda ake to su waɗannan sun riga sun koya Allah ya musu baiwa shi yasa ba hasada ya kamata kai wa Muhammad Nasir Din al-Albani ba abin da ya kamata gibba ya kamata kai ka yi fatan kai ma Allah ya baka ilimi irin nashi ka yi irin abin da yake ko fiye da haka amma in ka zo ka ce to me a cikin littafin ai ƙarya kake wallahi kai ma ka san ba gaskiya kake faɗi ba kawai kana ɓata kanka lokaci ne wa qad rajjaha al-hafiz taba'an lil bayhaqi yace al-hafiz ibn hajar ya ainihin wato goyi bayan al-imam al-bayhaqi sai suka haɗu suka ainihin tabbatar da cewa anna ziyadatar rabi'a ƙari na hudu din nan wanne ne ƙari na hudu shine inda aka ce qala sabitun har zuwa ƙarshen hadisin da inda yace inna hadhihi alqubur har zuwa ƙarshen hadisin to da baihaqi da al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai suka ce wannan ainihin mudraja ce abinda ake nufi da riwaya ko kuma ziyada mudraja ita ce sahabi ya ruwaito hadisi sai ya ƙara wata kalma tashi ko kuma tabi'i ya ƙara wata kalma don ya fito da ma'anar hadisin ƙarara kamar hadisin abu huraira inna ha inna ummati ya atuna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min asar alwudu'i iyakar larabcin da annabi ya faɗi kenan sai abu huraira yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda zai iya daga cikin ku ya ƙara to ya ƙara to daga cewa wanda zai iya ya ƙara dinnan to ba magana annabi bace magana abu huraira ce amma ga ta tazo akan sadara ɗaya to idan ba ƙwarewa kai da ilimin mustalal hadisi ba baka iya gane wannan magana annabi ce wannan ta sahabi ce mun fahimta ko to al-Imam Suyuti yana da littafi da ya sunan shi al-Mudraj fil Madraj ma'ana yadda za ka gane hadisi kaza mudraj ne ko kuma hadisi kaza ya rinka kawo maka irin waɗannan misalan hadisan da aka samu idraji a cikin su an shigar da wata magana to su waɗannan malamai da Ibn Hajar da bai kamar yadda na fara ishara tun wajen karatun hadisin suka ce wannan ba magana annabi ba ce amma maganar sabitu ce wacce ita ce inda aka ce inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha su suka ce magana sabit ce magana mai riwaya ce wa annaha min marasil sabit suka ce tana daga cikin mursalai na sabit ma'ana sabit tabi'i ne sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga ya zama kamar magana shi ce danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ake nufin magana shi shi ya kage ta ba a'a maganar ta annabi ce amma shi ba sahabi bane tabi'i ne sai kuma ya ce annabi ya ce wa khalafahum ibnu turkumani sai ibnu turkumani ya saba wa ibnu hajar da baihaqi baihaqi shine mai sunan kubra nayi bayani akan sai ibnu turkumani al-hanafi sai zo sai yayi wasu gyare-gyare a cikin sunan kubra shi yasa zaka ga ana bugawa a karkashin ta ana buga gyare-gyaren na ibnu turkumani to shine shi ibnu turkumani yace a'a bai yadda da wannan magana ta baihaqi ba da ibnu hajar فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة شي ابن التركماني سيتي wannan ƙari ɗin da aka samu ba wai maganar ainihin sabitu bace ya danganta ga annabi a'a maganar sabitu ce wadda ke da isnadi ta hanyar abu rafi'i abu rafi'i kuma daga annabi misali tabi'i ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to tabi'i ya ce annabi ya ce kaza to ya zama mai kenan ya zama mursali suka ce wa mursalin minhu sahabiyu saqat to shi sabit tabi'i ne yazo ya ce annabi ya ce kaza da aka bincika shi ibnu turkumani sai ya ce a'a sabitu yayi wannan riwaya ne daga dan uwan shi tabi'i abu rafi'i abu rafi'i daga abu huraira to kaji inda aka samu isnadin ta kenan dan haka a can su suna ganin mursala ce amma shi ibnu turkumani sai ya ce a'a sabitu daga abu rafi'i abu rafi'i daga abu huraira abu huraira daga annabi akan haka riwaya ta zama sahihiya musnida an gane musnada yace li'annahu kadhalika fi sahihi muslim domin haka abin yazo a cikin sahihi muslim lakin na qawla sabit hadha yace sai dai kuma maganar sabitu din nan yu'ayyidu ma zahaba ilayhi al-awwalani yana karfafan maganar da ibnu hajar da baihaqi suka tafi akai sune mutane biyu na farko din wata magana ta sabit ita ce maganar da shi sabit din yayi da yace thumma qala qala sabitun ahadu riwatil hadisi ya ce to wannan magana kuma kamar tana karfafa cewa asalin wannan magana ɗin ta shi sabitu ce wa yuqawwihi anna al-hadith warada min riwayat ibn Abbas abinda zai karfafi haka kuma shine wannan hadisi ibn Abbas ya ruwaito shi wa laysa fihi hadhihi ziyada amma a ciki babu wannan ƙari na cewa inna hadhihi al-qubur ila akhir riwaya babu wannan akhrajahu at-Tabarani hadisin na ibnu abbas al-imam at-tabarani ya fitar da shi fil mu'jam al-kabir a cikin al-mu'jam al-kabir a cikin juz'i na uku shafi na 128 a cikin mujalladi na biyu abin da yake nufi kenan da waɗannan lambobin da kaga ya fasa su gida uku juz'i na uku shafi na 128 mujalladi na biyu ka san wani mujalladin ana kasa shi biyu sai ga mujalladi na farko juz'i na ɗaya da na biyu a jiki mujalladi na biyu kuma sai ga akwai juz'i na uku da na hudu to abin da yake nufi kenan mujalladi na biyu juz'i na uku shafi na 128 na'am yace eh haka abin yake sabatat hadhihi ziyada aw ma'anaha musnada fi hadisin akhar wa huwa yace wannan ainihin ƙari na cewa inna hadhihi alqubur ko kuma ma'anarta ya tabbata da cikakken isnadi a wani hadisin daban amma ba a wannan hadisin ba to shi yasa ka ji kai tsaye da na zo ɗazu na ce ko kuma mu ce annabi ya ce tunda ya tabbata dai annabi ya faɗi ko ya tabbata a wannan hadisi ko ba ya tabbata ba amma ya tabbata a wani hadisin wa huwa ga wannan hadisin shine yace as-salisu hadisi na uku an yazid ibn sabit an yazid ibn sabit daga yazid dan sabit wa kana akbar min zaid ya kasance ya fi zaidu girma ma'ana shi wan zaidu ne sabit shine ya ruwaito wannan hadisi daga abu rafi'i abu rafi'i daga abu huraira to sabit sai karantar da 'ya'yan shi yazidu da zai to a wannan riwaya sai albani ya ce riwayar yazidu ce yazidu din shine wan zaidu kala shi ainihin a sabit ya ce abu huraira ya ce kenan don ko sabit a'a an yazida ibn sabit wa kana akbara min zaidin kawai abin da ya kawo zai dan a nuna shi wannan yazid wan zaid ne riwayar yazidu ce daga mahaifin shi sabit to sabit kuma daga ina yi wannan riwaya kenan daga abu rafi'i abu rafi'i kuma daga ina daga abu huraira ƙala ya ce shiwa kenan abu huraira don in ka ce kuma ƙala ya ce shiwa yazid to kuma riwaya ta zama mu'udala kenan domin atba'ut tabi'i kuma atba'ut tabi'ina kuma yace kaza ya faru da mu da annabi a to ya ma ƙarya kenan ai wanda bai ga wanda bai ga wanda ya ga annabi ba to yaya kuma zai ce ma'ana tabi'i in yace annabi ya ce sai a ce riwaya ta zama mursala tabi'ut tabi' kamar imamu malik in ya zo ya ce annabi ya ce sai a ce ta zama muqbala in ya zama waɗannan mutane guda biyu da imam malik ya tunkuɗe a jere suke an shiga matsalar matsalayil hadis ne shi yasa kaji an kawo wani karatu sabo daban a'a in ba abu wannan kanikancin ba kuma karatun ba zai fahimci ba sai an shiga an fita ta irin waɗannan din kuma za a fitar da waɗannan abubuwa ma'ana qala wa kenan abu huraira yace kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama zata yaumin wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama falamma warada albaqi'a a lokacin da annabi ya kai baqi'a makabartar madina kenan har yanzu wannan makabarta tana nan ko da yake ta cika fa'iza huwa bi qabrin jadidin sai annabi ya ga wani sabon kabari ai daga ganin sabon kabari za ka gane ko fasa'ala anhu sai annabi ya tambaya kabarin wa kenan faƙalu sai suka ce fulanatu maulatu bani fulan ai wance ce bararriyar baiwar gidan suwa ne bararriyar baiwar kabila kaza kala sai abu huraira ya ce fa'arafaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ai ya gane wannan mata waƙala sai ya ce ala azantumuni biha me yasa ba ku sanar da ni ba sanda ta mutu qalu sai suka ce matat zuhuran ai ta rasu ne da azahar ma'ana ta rasu ne lokaci abinda suke nufi da azahar nan da rana tsaka shine suke nufi da azahar wa kunta qa'ilan kai kuma a lokacin nan kana bacci shine qa'il ba wai wa kunta qa'ilan kana magana ba daga qailula baccin rana qala yayi baccin rana qala muhammad muhammad ya ce kaza qala in ka ce qala muhammad idan na magana ne to wannan fi'ilin muta'addi ne sai ka kawo mishi maf'ulu bihi din shi transitive ne a turanci kenan yana neman maf'ulu bihi yana neman object of the sentence idan kuwa ka ce qala da nufin na baccin rana to wannan shi kuma ghair muta'addi ne la yahtaju ila maf'ulu bihi yayi bacci to ai an faɗi abin da yayi amma in aka ce ya ce to me yace sai ka faɗi abin da yace to shine transitive and intransitive verb a cikin masu grammar turanci in an koma malaman nahawun larabci shine almuta'addi da kuma ghairul muta'addi daraba muhammadun muhammad ya daki ai sai kaka wanda aka daka daraba muhammadun mahmuda muhammad ya daki mahmud amma in ka ce ja'a muhammad muhammad ya zo ai ba a bukatar sai an kama fa'ulu bihi zaka fahimta daga fahimtar wannan ka daga fa'e ka fahimta mun fahimta to alqaul ai qa'ilan da yace wa kunta qa'ilan kai kuma ka kasance kana baccin rana shine ma'anar shi ba wai wa kunta qa'ilan ka kasance kana magana ba wa kunta qa'ilan ka kasance kana baccin rana sa'iman kuma kana azumi fakarihina an nu'ziyaka sai muka ji kyamar mu cutar da kai ga azumi ka ne ga baccin rana ka kwanta to shine sai muka ga cewa bai kamata mu tashe ka ba ita kuma gata ta mutu da rana tsaka wannan wani hadisi ne daban ba wancan bane dan kaka ji kamar abin ya karo wancan na ɗazu da muke magana da daddare ta mutu waccan wannan kuwa ta mutu ne da rana da bambanci daban-daban ne labaran mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa kunta qa'ilan sa'iman fakarihina an nu'ziyaka ka kasance kana bacci baccin kuma na rana sai muka ji kyamar mu tashe ka to dama annabi ya ce qilu fa inna shayatin la taqilu ku rinka baccin rana saboda shaydanu ba sa baccin rana shi yasa baccin rana mustahabbi ne an gane ko baka samu damar yi da rana ba ko can gefin la'asar ka samu damar yin abin ka kai cewa wai da ake in kai baccin rana wai man nama ba'da al-asri fahtulisa aqaluhu fala yalumanna illa nafsuhu wannan ai ba hadisi bane wannan hira ce wai wanda ya bacci bayan la'asar baccin almuru da bahaushe yake cewa wai ba kyau baccin almuru a'a da za ka yi ta'awili dai ka ce kada sallar magariba ta zo yana bacci to da mai yiwa ka samu shiga amma hadisi da aka kaga wai annabi ya ce wanda ya bacci bayan la'asar hankalin shi ya gushe to kada ya zargi kowa sai kanshi wannan ba hadisi bane tatsuniya ce in kana son ganin bayani ɗaya bayan ɗaya ka je ka ɗauki littafin silsilatul ahadith dha'ifa wal mawdu'a wa atharu hasayyi fil umma mujalladi na farko za ga yadda aka yi aka kwance hadisin aka nuna maka cewa ba hadisi bane Allah ya kiyaye qala sai Abu Huraira mai riwaya yace a annabi yace fala fala taf'alu daga yau ka ku sake yin haka la a'rifanna ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina azhurikum illa azantumuni bihi daga yau kada in sake jin labarin wani ya mutu daga cikinku alhali ni ina da rai to kar in sake jin labarin wani ya mutu ba ku sanashe ni ba an gane wannan yana kwabarsu ne fa inna salati alaihi rahma mun fahimta fa inna salati alaihi rahma annabi yace saboda sallar da zan yi wa mamaci ai rahma ce mun fahimta a wajen zakka ma Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi dukiyar zakkar su in ka karba kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'ar da annabi zai maka in ka kawo zakka za ta sa ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarka da addininka da dukiyarka shi yasa da su ibnu abi aufa suka kawo zakkar su annabi ya karba sai ya ce allahumma salli ala ibnu abi aufa Allah ka ƙarawa na daraja shine salati ɗin to ya ce sallata da zan yi muku wannan rahama ce sun ma'atal kabra sai annabi ya je wannan kabarin fasafaf na kalfahu abu huraira ya ce sai muka ainihin yi safu a bayan shi fa kabbara alaihi arba'an sai ya yi wa wannan gawa kabbara guda hudu akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi waɗannan hadisai ka rike su da kyau zai zo zai sake maimaita hujja da su akan cewa kabbarar gawa mafi yawanci annabi yana yin hudu ne mafi yawa amma wani lokacin yakan yi biyar wani lokacin shida wani lokacin har tara an samu annabi yayi kabbara guda tara mun faro karanto wannan makon da ya wuce al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan cikin mujalladi na farko shafi na 284 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na farko shafi na 465 da shafi na 466 wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih lamba hadisi na 759 sai yace ka duba mawarid wato mawarid az-zam'an والبيهقي ده كما الامام البيهقي مجلد نه هدي شافي نا 480 اي شافي نا 48 والسياق لابن ماجه لفظ ده aka kawo na ibn maja ne والزيادات للنسائي duk ƙare-ƙaren lafuzza din nan da aka samu a ciki zata yaumin maulatu bani fulan din nan mata zuhuran ko matat zuhuran da sauran duk waɗannan lafuzza da aka samu dukkansu a cikin riwayar nasa'i ne wa isnaduhu inda aljami'i sahihun ala sharti muslim isnadin wannan ainihin hadisi ya inganta baki ɗaya a wurin waɗannan malamai da aka ruwaito ya inganta a bisa sharaɗin al'imamu musulmi ina mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine bayan wannan sallah da suka yi annabi ya je ya sake mata sallah tun da bai samu damar zuwa ba don aka samu babban limami na musulmi ya yi tafiya ya dawo sai ya samu wane ya rasu babu laifi a kai shi wurin kabarin shi ya tsaya ya sake mishi sallah da shi da wasu waɗanda da ba su samu damar yi mai sallah ba amma idan har babban limami ya yi wa wane sallah to shi kenan daga baya ko da wani ya dawo garin an ce wane ya rasu sai dai ya mishi addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi amma ba sai ya je ya mishi sallah a makabartar shi ina fatan mun fahimci abu الرابع حديثي نهدو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to ka gani ko aka ce daga wani sahabi cikin sahabban annabi to wa kenan to a irin wannan duk sanda ka ji wani tabi'i da ka amince da shi ya ce wani sahabi ya gaya min to sai a yadda kawai sahabi ba sai an ji sunan shi ba domin sahabbai dukkan su amintattu ne amma daga kan tabi'ai aka fara samun sakaci to don haka su sai an bincika don haka riwaya idan ta majhuli ce majhuli ko ya zama majhulul hali ko ya zama majhulul aini ko ya zama mubhami dukkan ɗayan waɗannan farfasuwa guda uku bai halatta a karɓi riwayar shi ba riwayar majhulul hal mastur kenan wana ɗin nan gashi amma ɗaliban shi ƙwaya biyu ne to ba mu san shi ba ma'ana ɗalibin shi ƙwaya ɗaya ne ba mu san shi ba shi ma ɗalibin bai bayyana mana halin malamin shi ba sai mu ce to ba za mu karɓi riwayar wannan ba tunda ba mu san halin shi ba akwai riwayar majhulul ain gashi da ɗalibai amma duk yawan ɗaliban nan nashi ba a san shi ba sunan shi dai gashi wane wane amma ba a san shi ba ma'ana ba a san shi ba ba a san halin shi ba duk inda za ka je ka duba malaman tarjama hadisi sai su ce ba su san shi ba ba a karɓan wannan riwaya sai kuma riwayar mubhami riwayar mubahami shine a zo a ce daga wani mutumin kirki ko kuma daga wani mutum aka ce ba za a karba ba sai an bayyana shi kuma aka ce walau ubhima bi lafzi ta'dil ko da an boye sunan da siffa ta nuna shi mutumin kirki ne kamar kai ka zo ka ce wani mutumin kirki ya gaya mini sai a ce faɗa mana sunan shi dan ta iya yiwa a wurin ka mutumin kirki ne amma wurin sauran malaman hadisi ba mutumin kirki bane mun fahimta to amma su game da sahabbai babu wannan in dai amintaccen tabi'i ya zo ya ce an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai a karba yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya'udu marda masakinil muslimina wa du'afaihim manzon Allah ya kasance yana zuwa gaida marasa lafiyan talakawa na musulmi da kuma masu rauni ba sai lallai kai mai kuɗi bane kowaye talakawa da masu rauni da yan annabi na zuwa gaishe su in ba su da lafiya wa yattabi'u janaizahum kuma annabi yana raka gawarsu wala yusalli alaihim ghairuhu har ma annabi baya barin wani ya musu sallah matukar annabi yana nan wane ya rasu komai talaucin shi komai kankancin shi a cikin al'umma annabi zai je tsaya kan gawar shi mai sallah wa anna ra'atan miskinatan min ahli al-awali tala saqamuha to sai aka samu wata mace talaka ce wannan mace tana daga cikin mutanen anguwar awali awali shine gabashin madina can inda ainihin kamar daji ne a kamar munan da ake cewa dajin oda to daji ne haka can bishiyoyi ne a wurin to a nan wannan anguwar take sai ta rashin lafiya mai tsawo fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ala anha man hadaraha min jiraniha sai annabi sallallahu alaihi wasallama in aka zo aka taru a wurin shi sai ya tambayi makwabtanta waɗanda sun je sun dubo ta ya ce yau da kuka je kuka duba ya jikin wance wa amarahum Allah ya dufnuha in hadasa biha hadathun annabi ya ce in wani abu ya same ta ma'ana in tara su kenan ya ce to kada su sake su rufe ta fa yusalli alaiha har sai annabi ya yi mata sallah tukuna sharadin da ya kafa musu kenan ya ce idan Allah ya sa ta cika to kar ku je ku rufe ta ku kira ni har in zo in mata sallah tukuna fatwufiyat tilka almar'atu laylan kuma sai wannan mace ta rasu da tsakar dare wahtamaluha sai suka dauke ta suka je suka rufe ta fa ma'ana sai suka dauke ta za su yi mata sallah fa'atau biha ma aljana'izi sai suka ɗauko ta tare da wasu ainihin gawawwaki au qala ko kuma shi wannan sahabi mai riwaya yace mawdi aljana'izi inda masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka aje ta a filin da ake sallar gawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fasara yace huwa sharqiyyal masjid nabawi gabas da masallacin annabi ne ake sallar gawa وهو اليوم الأرض الممتد الممتدة مع طول المسجد من الشمال إلى الجنوب بجانب باب النساء الباني يتي دقا بانغران قوفر دا أكي كيرانتا باب النساء قوفر ماتا تو أين زوان نولي أما يدش يا زموني فيلي ميز أو هكا يابس أوان يابس أوان مسلاتي إن تدقا داما تو أديدي نن ينزوان نن فيلي يكي أنا أكي سلر غاواتي ma'ana daga damar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to a wani shararren fili to a nan ne ake yin sallar gawa din a yanzu shine yace amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama gabas da masallacin ne a nan ake yi li yusalliya alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka ainihin kawo wannan gawa suka aje ta a inda ake sallar gawa don annabi ya mata sallah kama amarahum kamar yadda annabi ya umarce su ko tunda ya ce duk sanda ta mutu kasu take su rufe ta sai mata sallah to gashi kuma da dare ne fawajaduhu qad nama ba'da salatil isha sai suka samu annabi ya riga yayi bacci bayan yayi sallar isha fakarihu an yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min naumihi sai suka kyamaci su tashi annabi daga baccin shi kaga sai yace an yuhajjidu shine ya fassara wannan kalma a ƙasa yace ayyukizu wa huwa min al addan wato sai suka kyamaci su da annabi yace wannan kalma at tahajjud tana daga cikin kalmomi abdad abinda ake nufi da kalma abdad tana daukan akasinta akasin ma'anarta at-tahajjud at-tahajjud bacci at-tahajjud ido biyu kaga ba za ka iya fassara shi ba sai gwargwadon yadda ya zo a cikin magana kenan shine abin da ake nufi da al-abdad ma'ana kalma ɗaya ce amma kuma tana ɗaukar akasinta tana ɗaukar ma'anarta ta dama da ta hagu to shine ce sai suka kyamaci su tashi annabi sallallahu alaihi wasallama fasallau alaiha sai suka tsaya suka yi mata sallah sun man talaku biha sai suka dauke ta suka tafi suka binne ta falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ala anha man hadaraha min jiraniha da gari ya waye makwabtanta sun taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce yaya wance yaya jiki tunda shi bai san ta mutu ba fa akhbaruhu khabaraha sai suka bashi labari ai ta rasu jiya har mun zo da ita muka samu kana bacci wa annahum karihu an yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laha sai suka ce sun kyamaci ne su tashi manzon Allah saboda ya mata sallah faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce walima fa'altu me yasa kuka yi haka ma'ana dan me baku tashe ni ba in taliku mu tafi a tafi makabartar ta kenan da kabarin ta yake fantalaku ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai waɗannan sahabbai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama hatta qamo ala qabriha aka je suka tsaya akan kabarinta fasaffu wara a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka yi safu a bayan ma'aiki kama yusaffu lissalati alal janaza kamar yadda ka san ake sahun sallar gawa to yaya ake sahun sallar gawa mu a nan kasan mun tashi mun ga mutane suna mammatsewa wannan duwawun shi yana wannan gaban shi yana kan duwawun wannan haka a cicushe ba haka ake yi in safun sallar gawa ba wannan safu irin wannan da ake yi ko ka kawo hujja da cewa ai saboda babu ruku'u da sujuda ko ma menene duk ta'awilin da zaka kawo bid'a ne tunda bai da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake sahun salloli biyar haka ake yin sahun sallar gawa ya za a yi sahu ne da tazara a gaban wannan saboda ka samu damar daga hannu daidai ka kuma samu damar runguma hannunka a tsanaki amma ba wai a cikin kushe ba za a jera sahu ne reras yadda ka san ake sahun sallah abin da zai ƙara nuna mana haka shine annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallar gawa a cikin masallacin shi to shin idan ya zo zai sallar gawa a cikin masallacin shi yana cewa sahabbai su haɗe ne su wargaje daga yadda layin sahun masallacin shi yake ko kuwa ba a bayyana mana haka ba ma'ana wannan ya nuna kenan ashe suna tsayawa a safu ne yadda abin yake shi yasa ku daina kaga mutane shari'ar da bata da asali a je makabarta sai kaga an ce wai a raba kasar da ke daga cikin uwa da wadda ke daga cikin ya haka ake duk wannan bid'a ne cewa wai duk duniya ne wannan addinin mahaukata kenan abin da zaka ce gashi a cikin karatu amma ba shi a cikin karatu duk duniya ne wannan addinin mahaukata ne kuma in ba dan ma mutane suna neman su mai da kansu sakararru ba yaushe ne mutane suna karatu da dalili kai kuma zaka tsaya ka ce duk duniya su ne ma'ana su sun bata lokaci suna karatu kai kuma kawai kana hangen meye duniya ke daga nan kake tsotso addinin ka ma'ana kai masdar masadirut tashri'il islami ɗinka guda biyar ne alkitabu as-sunna al-ijma'u al-qiyasu duk duniya suna yi ko amalul alam kenan aikin duk duniya ya zama shi ma daga cikin masadir tashri'il islami Allah ya kiyaye to shine yake cewa fa salla alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya mata salla wa kabbara arba'an kama yukabbiru alal janaiz annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mata kabbara hudu kamar yadda yake wa sallar gawa kabbara أخرجه البيهقي الإمام البيهقي يفتد أن حديثي مجلدين هدنا سنن الكبرى شافنا أربعين تقوس بإسناد صحيح ده إسنادي إن جنتك والنسائي ده الإمام النسائي مجلدين فرقو شافنا الريبيو ده تمانين ده شافنا الريبيو ده تمانين ده قيا مختصرا أتكأيتي تو أبن ده أينهم محمد ناصر الدين الألباني كاكينا أكن أركشن فقرة تشدا شوا إدم متنيا رسول ba a yi mishi sallah ba to babu laifi a je a tsaya a kabarin shi a yi mishi sallah an fahimci wannan da kyau ko ta iya yi wa abin da ake so wannan karatun da ake yi ka riƙe kuma ka fahimta ka samu kasar ka aje a wurinka waɗannan al'amuran yanzu ku ko ku yi ko kada ku yi abin da muka fata ku yi amma ko ku yi ko kada ku yi sai an yi aiki da waɗannan abubuwan insha Allah a kasan nan to za a zo a yi duk faɗan da kake idan sunna ta taso goma ma ka daina faɗa duk faɗa kunyi kunyi kunyi ba a daina ba kuma an zo an danne ku an gane ashe ku gaba ɗaya ba karatu kuka yi ba tantagaryar jahilai ne karatun ku irin karatu ne kuka daɗe ku ne ashe karatu ne na yan wuta tunda gaba ɗaya baya jan mutane zuwa ga aljanna to tunda haka ne tunda kuka fahimci haka kun yi faɗa akan sunna kaza ta taso ba ku yi nasara ba kun yi akan kaza ba ku yi to sai ku daina dan me dan ku tsai da zubar da mutuncinku da kuke dan gaba ɗaya mutuncinku ya kusa ya ƙarasa zubewa ƙirar sai rage tunda ka ce abu ƙarya ne kuma mutum ya duba ya gani a littafi kaga ka ji kunya ashe baka karanta ba to saboda haka in haka ta faru da wata larura za ta sa abin na mutum ba a sami yi mishi sallah ba sai a je a tsaya a kabarin shi sai a yi mishi sallah da wata larura za ta sa liman babba baya nan sai ainihin ya dawo ya samu wane ya rasu sai a raka liman a tafi can makabarta ɗin sai a je sai a ainihin tsaya sai a yi mishi ainihin sallah ɗin da shi da waɗanda ba samu damar yi ba mun fahimci wannan da kyau ko to amma waye liman ne wai tukuna wannan limami ake nufi irin waɗannan limaman na gargajiya da ake naɗawa limamin anguwa kaza limamin anguwa kaza suna yin bid'a kuma ba irin waɗannan limaman ake nufi ba mu mun yi kwandam ɗin waɗannan ba limamai ba ne limamai ne amma na maguzanci amma ba na musulunci ba amma limamai ake nufin limamai namu na musulunci waɗanda suke bin sunna amma waɗannan limaman anguwa da hukuma take naɗawa wani limamin anguwa ba ka taɓa ganin shi sai ranar da za a yi addu'ar uku amma ranar sallar gawa ma ba ka ganin shi sannan za a gan shi da ƙaton aljihun malin malin yadi biyu zai zo ya zuba waina da kuɗi a ciki mun fahimta to ba irin waɗannan limaman kun ji muna cewa limamai muke nufi na musulunci ba irin waɗannan limaman ba shi yasa wajibi ne duk inda musulmi ahli sunna suke a kowace anguwa ya zama suna da wane shine shugabansu amma su zaɓi wanda ya san sunna ba kuma wanda ya bid'a ba dan kar a tashi izalatul bid'a wa iqamatul bid'a abda min allati ubtidat mun fahimta a a wajibi in za a zaɓi limamin sai a zaɓi wane ne kuma ya san sunna din kar a cire dan bid'a kuma a kawo dan bid'a jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka kun ji duk wannan karatun da muka yi ake cewa liman liman ba fa irin waɗannan limaman da hukuma take naɗawa ba limamanmu muke nufi waɗanda mu musulmi ahlus sunna muka amince da su wannan shine abin da ke cikin zuciyarmu in ma muka ɓoye muku mun yi munafunci to dan me za mu ɓoye muku kun ji gaskiya game da aqidan mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik